ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فاذا احصن فان اتين بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يا كومزاجي mazaje duk wanda cikinku bai samu ikon auren ‘ya'ya mata ba saboda ƙarancin kuɗi. to ya halatta ya auri mata bayi mallakar wasu in ya bayyana a gare ku su mumine ne Allah ya san haƙiƙanin imaninku da haƙiƙanin halayenku ku da su ɗaya kuke a addini da mutuntaka kada ku ki auren su ku aure su da izinin waɗanda suka mallake su ku ba su sadakin su ba tare da wani ragi ko jan lokaci ba duk wannan idan sun kasance kamammu ba waɗanda suke zina a fili ba ko masu yin dadiro da wasu mazaje a ɓoye ba idan sun yi aure sannan suka yi zina to su rabin ukubar mata ‘ya'ya ne sai a yi masu bulala hamsin ba jifa a kansu saɓanin yadda za a yi wa mata ‘ya'ya waɗanda ba bayi ba idan suka yi zina wannan abin da aka ambata na halaccin auren mata bayi mumine kamammu rangwame ne ga wanda ya ji tsoron fadawa cikin zina kuma ba zai iya auren mata ‘ya'ya ba ko da yake yin haƙuri a ƙi auren mata bayi shi ya fi saboda nisanta ‘ya'ya daga bauta Allah mai gafara ne ga wanda ya tuba daga cikin bayansa mai jin kansu ne daga cikin rahamar sani ya shar'anta musu auren bayi mata a lokacin da suka gaza auren mata ‘ya'ya waɗanda ba bayi ba don tsoron zina.